أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada gojiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya faɗa rayuwarmu kawo wannan rana ta talata 22 ko? ko wuce nan? oh 23? so 23 ga watan goma watan shawwal ijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 da yau din ita ce ranar 24 ga watan biyar shekara ta 2022 Allah ta tabaraka wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjido nurul islam da ke nan farfajiyar sm international school usai zanko a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na asalatunan mubashiru na biljanna rubutawar dattijon malami dr mustapha murad hafizahullah idan yan ba mance ba muna shafi na 67 ne a nan muka kwana ko za mu tashi shafi na 67 wato azubairu ibn al'awam radiyallahu anhu an ga wurin ko? hawariyun rasuli sallallahu alaihi wasallam ibn mataimaki dogari na manzan Allah ana ganewa dogari mai ba da kulawa ko mai tsaro ga manzan Allah والزبير في الجنه بشاره النبي صلى الله عليه وسلم اчикин بشارori da annabi ya bayar wata rana ya lissafa yan aljanna guda goma ya lissafa da zubairu ibn awwam na kan yawan maimaita mana wannan kalma idan ka ne ba haka nan ba kuma ganewa idan ka bi za ka ga akwai aikin da ya yi e wato bi ma'ana akwai abin da ya zuba jari har ka ga mutum yana karɓar riba ka yi ta mamaki ya aka yake karɓar riba ka koma ka ga nawa ya zuba kun da ko akwai kasuwancin da za ka zuba kulli, akwai wanda za ka zuba jininka akwai wanda za ka zuba rayuwarka akwai wanda za ka zuba lokacinka can gaba ka kwashe Allah ka samu dace awwalu man salla saifan fi sabilillah farkon wanda ya zare takobi saboda Allah an gane magana farkon wanda ya zare takobi don a yaƙi kara addinin Allah batalu na fi hadhihi aljilsa tudai bardanmu a wannan zama na yau shine Zubairu ibn al-Awwam farkon wanda ya zara takobi don kare addinin Allah faƙama ala ahadin nabiyyi wa hadihi hawarihi wal aqwali bil ya yadil na ce wannan sauri zan rika yi in wuce don yana iya daukar mana lokaci wato ya tsaya akan alkawarin da ya dauka wa manzon Allah da karantarwarsa, waye ya tsaya kan alkawarin annabi hawarihi dogarin manzon Allah kuma wal aqwali bil fi'li yadin ita magana a lokacin da aka gwama ta da aiki ne abin yake daidai wannan ganewa idan kuka takaita a surutu kadai da magana ba abin da za ku cimmawa a rayuwa ya tsaya akan karantawar manzon Allah ya tsaya akan shiryarwar manzon Allah to bai wal aqwali bil fi'li yadin in dai magana ce to ba ta daidaita sai an hada ta da aiki A ala min hajihi wa tariqihi ya tsaya a kan tsarin manzon Allah Ya yi tsaye akan hanyar da annabi ya ɗora shi akai wali waliyal haqqi wal haqqu a'dad yana soyayya da wanda ya riƙe gaskiya ita ko gaskiya ita ce mafi zama daidai ana gane wannan ko idan mutum ya tsaya kan gaskiya a zubairu yana ƙaunar shi idan ya fantare wa gaskiya za ka samu gidansa daban na a zubairu daban walhaku adalu ita ko gaskiya to dai ita ce kan daidai sai dai ka dawo ka bi ta amma ba radda gaskiya za ta bi ka Huwar farisul mashhur wal batalul ladhi idza ma kana yawmun Shi ne bardan nan wanda ya shahara ya gasa wa arna aya a hannu idan kana neman barde wanda ya shahara idan kana neman jarumi wanda yake kai komo yawmu muhajjalu rana wadda ta mai rana da ta shahara yanzu idan an ce badar waye bai san badar ba duka ka ta shahara to duk wata shahararriyar rana fitacciyar rana to shi ne barkan wannan rana yana cikin waɗanda za a nuna inda an samu yawon muhajjal rana fitatta wadda ta fita aka santa to ko in an yi maganar rana sai an yi maganar a zubaibu ana gane magana ko? Eh, lahumin rasulillahi ƙurba tsaribat yana da kusanci da manzan Allah da mahaifiyarsa da mahaifin manzan Allah uwa ɗaya uba ɗaya Wamin nusratul islami majajin mu'afilu, a wajen ba musulunci gudunmuwa to yana da asali yana da girma mai asali jama'a muna gane wannan yadda ya dafa wa musulunci haka magabatansa suka dafa wa musulunci eh, ya ba musulunci gudunmuwa haka nan magabatansa sun ba musulunci gudunmuwa bayan kasancewarsa ɗan uwan manzan Allah ashe ɗan uwantaka ni ɗan malan wane ne ta aikin banza kenan ba ɗan malan wane ba wani aiki kai wanda musulunci zai ɗaga ka jama'a mahaifin ibnu taymiya fa malami ne mahaifinsa malami ne alami duniya ta san malami ne amma da ibn taymiya ya tashi dagawa yanzu ana maganar mahaifin ibn taymiya ko ana maganar ibn taymiya duk wanda ya taso yana so ya kike dai baban shi ya tsaya inda baban shi ya tsaya malam baya da buri lafiye yana da mataccen buri tun bai fara ba so ake a waye gari ka binne tarihin mahaifinka yanzu kai ake magana don ka cancanta ba don ka liƙe mahaifinka ba ba ko muna gane wannan ku lura ko da malamai ne to dai ɗan gado an fi samun gazawa a wurinsu ko a malinta ce wannan ya liƙe da kujerar baban shi za ka samu bai da wani tasirin kirki amma wanda ya taso bai gaji wata kujera ba ya matsalkale wa ilimi har duniya ilimi ta ɗaga shi to za ka gane lalle wanan wani idan kuka ce sai an yi misali yanzu ka dubi irin malan ja'afar ka dubi irin malan albani wasu ma idan sun wuce to da wuya a maimaita irinsu sai dai yan dafe-dafe da yan kame ana ganewa ai kuma ba wata kujera da suka makale mawa kawai juhudi ne mutum ya tashi ya yi da gaske kuma wannan duniya tana ba da dama ga duk wanda ya dage a kowane fanni duk abin da kake so ka daga a kan shi likitanci ne lauyanci ne addini ne da awaci in ka kama in ka tsaya tsayin duka to dai duniyar za ta ɗaga abin da kake to kaji to shi a wajen taimakawa musulunci yana da girma mai asali girma ne? wa kam kurbatan zabba zubairu bi sayfihi anil mustafa wallahu yuti wa yujzi sai ka je ka duba bakin ciki nawa zubairu ya kore wa manzon Allah da takobinsa labari fa wannan yaron ya ji cewa an kashe annabi labari ya ji cewa lallai arna sun kashe annabi ya ce inda ya tabbata arna sun kashe annabi to sai dai a waye gari ba kowa a garin maka a lokacin da suke rauni ba a lokacin da su yan kaɗan haka ya zare takobi yana zagayawa garin maka ga shi yaro ƙarami amma yana shirye ya yi faɗa da manya da barade waɗanda suke suna a fagen yaƙi saboda kare annabi muhammad to kaji ai mugun ciwon da ya kama mu annabin ma ba mu sani ba yana daga cikin illa da arna suka yi mana wato sun susuce matsayin annabi a zuciyarmu girman annabin ba a sani ba don haka za a waye gari ana magana annabi muhammad mutum yana ganin kamar firasi yake ala ka je ka duba tarihin imamu malik imamu darin hijira allah ji kansa idan ka zo gida ce fatawa ta kawo ka ko neman hadisin manzan allah idan ka ce hadisin annabi ka zo koyo sai ce to ka zauna ka jira sai je gida yi wanka ya ko riga mafi kawo ya sa ya sa tirare ya shimfiɗa kai da kanka yadda ka ga an mutunta maganar annabi idan ma da kana hanyar abin da ne sai ka gane abin da ake magana annabi muhammad za a yi magana annabi kenan imamu malik haka yake saboda ya ba da maganar annabi ka san wannan ba zai wa annabi karya ba kasan wannan ba za a ce annabi ya hana bai ƙi bari kasan wannan ba za a ce annabi ya ce a yi ya ki ba ba zai yi ba saboda ya mutunta annabi ta kowace kofa amma yanzu ba mutum za a ga shi kan shi yana bol da littafin hadisi to kaji yadda yake bol da shi haka za ka ga duniya tana bol da shi a banza eh yadda bai daraja annabi ba to haka za ka kalli rayuwa za ga wannan duniya tana wujijjiga shi yana bauta mata ita ko tana ba shi wahala saboda ita ya runguma ya saki annabi Allah ya gyara zukatanmu da wannan zubairu ya korewa annabi bakin ciki da ainihin takobinsa wallahu yuti wa yujzil shi ko Allah shi ke biyan kalada kuma Allah shi ne yake yawaitawa da ainihin bulbulawa mutum wannan aiki ne na Allah idza kashafat ko an saqi al-harbu hashaha idan yaƙi idan yaƙi ya kaure barin ce mana haka hasha hashi sai ya ƙara rurasa zubairu idan aka tashi yaƙi maimakon ya yi ƙoƙarin wutar yaƙin ta mutu hasha ha sai ya rura ta bi abu ya su yaƙin da mafi kyawar rige-rige ilal mauti zuwa ga mutuwa idan yaƙi ya zo bai cewa a bari cewa yake lallai a je a yi shi inda za ka kawo shawarar yaƙi wajen azubairu ɗan awam to ba zai ce baka abai yaƙi ba sai dai ce ga yadda za a yaƙi ya yi idan yaƙi ya ainihin wato shi ne mafi kyakkyawan mai gaggawa zuwa ga mutuwa kaji wato yar kalu yana ainihin gaggawa wayo hadisul farisul mashuru an nafsihi yana ba mu labari akan kansa yake cewa wala ka mithlu khabir ba mai baka labari irin wanda ya sa a jefan ya Kulu yana cewa ya bunai yana gaya wa ɗansa ya kai ɗana ma min uduwin illa wa ƙar juri hama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wata gaba jikina face an ji min ciwo ina tare da annabi an gane magana na je taya annabi fada na ji mu gane magana ba na je taya annabi yaƙi yau a tambaye ka duk duniya wa ya annabi son zaman lafiya Eh? akwai wanda ya kai annabi son zaman lafiya akwai wanda ya kai annabi kawo zaman lafiya amma sai da arna suka kura annabi su da je yaƙi sama da yaƙi ashirin da kansa manyan ya koka da wanda ya tura a yi ne wanda yake gwada maka malam arne sai da wuta ana gane waye sai da wuta eh in ma za ka sa abin da kake suke ka sani za ka gama nukunukunka za ka gama munafuncinka duk abinda za ka gama sai ka dawo kan hanyar manzan Allah a ciza a hula ya ce wato babu wata gaba a jikina face sai da aka ji min ciwo a wannan gaba tare da manzan Allah hattanta ha zalika ila farjihi kai ciwon da aka ji min bai kare ba sai da yake al'aura hatta al'aurarsa ciwo ne da aka ji masa wurin yaki kun gane magana jama'a al'aura ila wani yau ya taba jin haka sai da al'amarin ya kai zuwa ga al'aurarsa ba fa neman kuɗi ya tafi ba muna gane ba Ba neman kuɗi ya ce ba wajen kare annabi shi ko annabi mai yake karewa addinin Allah hattanta ha zalika ila farjihi aslama zubairu wa huwa ibnu 16 sana zubairu dai ya musulunta yana ɗan shekara goma sha nawa sha shida mafi yawa ku je ku duba tarihi jama'a waɗanda suke wa musulunci amfani galiban shekara sha biyar ne zuwa talatin da biyar an gane Mu muku daidai lokacin neman kuɗi kenan eh, a lokacin muke shiryawa yana ɗan shekara sha shida wa uziya fillahi kama uziyar kuna minal mu'minin shi ma dai an cutar da shi kamar yadda aka cutar da masu rauni cikin masu imani yadda kowa ya sha wuya shi ma ya sha wuya wa kana azabuhu min launin jadid da irin azabar da zubairu ya sa wata irin azaba ce ta daban an gane magana kowa da irin mai jarabawa shi da kana amuhu yu'allibuhu fi hasirin yusakkinu alaihi bin nar abin da sa yake masa wato yana ɗaure shi a jikin fe a jikin tabarma irin tabarman nan ta sami ake cewa waccan da ya kafin ta roban nan ta zo ta kaba ta kaba idan ya ɗaure shi a ciki sai a saki wuta yana ciki yana shan hayaki ana ganewa ta malam mutum ko ka ce arne mugu ne malam ka ji mugu haka yake masa ya daure shi a ciki ya sake masa hayaki wa kulu lahu irji ila al-kufr maza ka dawo kafirci fa kulu zubair la akfuru abadan bi eh ba zan kafirta ba har abada ba zan kafirta ba ba gudu ba ja da baya ina nan akan musulunci ina nan a bayan manzon Allah eh wa ba da islamihi bayan ya musulunta haka ne ko in talaka zubairu munasihan anil islam haka dai zubairu ya ci gaba yana ba musulunci kariya hatta zafira bi laqad awwal man salla sayfa fi sabilillahi ta'ala a wajen taimakon addini ba neman girma ya kai shi ba amma nan ne ya samo lakabin lakabin farkon wanda ya fara zara takobi saboda Allah an gane magana wani abun ba kai kake neman shi ba samun ka yake eh wani za ka jana ce masa baban marayu ko? to shi ba shi ya ce a kira shi haka ba gani aka yana kula da marayun sai mutane su kira shi baban wa baban marayu ko ka ji an ce uwan marayu ko ka ji an ce baya goya maraya ana gane wannan ai ai wani ma idan ya zan mutumin kirki sai ka ji ana ce mai amirul mu'minin ba shi ya ce haka ba mutane suka ga ya dace su kira shi haka mun fahimci magana ba shi ya nema ba don haka lakabi da yawa ba mutum yake neman lakabi ba mutane suke makala masa lakabi to kaji idan aka samu an lakama ma wani lakabi mai kyau ka gode wa Allah wani saboda yawan sallama kana ce mai assalamu alaikum sunan shi kenan malan ka je lahira sunan ka assalamu alaikum sannan ka gode wa Allah ka gode wa Allah wannan alama ce al'amura za su yi kyau ana gane wai yauwa wannan kalma ita ce aka sanka da ita a nan duniya to alama ce kai mutumin kirki to kaji zubairu aiki yayi tukuru idan mu ma muna so mu samu wata dama tsayawa za mu yi mu aiki tukun. Allah ka samu dashi wafi yawon jadarin a ranar faɗan bada ƙatala biya na zatin a ɓaha lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗa da wata ‘yar gajerar sanda wadda manzan Allah ya ba shi wannan sanda da hannunsa ka kusa a ce annabi ba da abu da kansa ya ɗauki wannan sanda ya bashi walam yotsi hannabi sallallahu alaihi wasallama ligairihi ya kariman lafi babu wani mutum da annabi ya ɗau wannan sanda ya bashi sai a zubairu saboda girmama shi eh saboda girmama a zubairu annabi ya ɗauki wannan sanda ya bashi a duk lokacin da kake maganar sahabban manzan Allah ka mai da hankalinka wajen gano alaƙa su da annabi alaƙa su da da annabi duk abin da ka gaba su yi wa annabi ba ya fi ƙarfin su ne mun gane wannan duk abin da ka ga sahabi rewa annabi shi ba na dukiya na lokaci na ƙarfinsa na duk abin da zai yi wani abin ya fi ƙarfinsa ne amma kowane sahabi ƙoƙari yake yawa annabi wata bajinta wadda shi ma zai samu a wurin Allah jama'a muna gane wannan kuma tabbas da dama sun dace wasu kuma to kaga ai babu wani abin da ya bayyana cewa sun samu wani abu amma da dama sun dace to kaji ka ka bi waɗannan bayan Allah sai bayan ɗaya ka ga wane ne bai yi gudunmuwa ba waye bai yi aiki ba kuma galiban tarihin sahabbai tsungula mana ake yi ba ana ba mu duka ba ne ana fantala mana ne kamar ana cire wasu points wasu gabobi nukat na musamman sai a gaya mana amma abinda suke ya wuce haka Allah ya kara musu yadda ya kulu zubairu radiyallahu anhu zubairu Allah ya kara masa yadda yake cewa laqitu yawma badrin ubaidata ibn sa'id ibn al-as ya gamu da ubaida dan sa'id ibn al-as wa huwa mudajjajun la yura minhu illa aina yana makare da makami ko ina makami ne ba abin da ake gane su idanunsa ya sa irin abin nan na kare fuska ya kare ya kare jikinsa ko ina a rufe yake ba abin da ake gani sai kwaye ido ana gane wannan wani bakin karni ne wanda yake ji da kuɗi yana ji da jarumtaka yana ji da jama'a yana ji da iya yaƙi ya koyo shiga ta alfahari ba abin da ake gani to sai kwaye idonsa wanda wannan in ba sadauki ba ba mai aika shi ana gane yi kamar yanzu a ce mutum ya sa bulletproof ko ina ko ina a kansa ya sa ko ina idonsa ne kawai ake gani yaya to haka ya zo filin yaƙi wa kana yukanna bi aba ko yukanna aba su kirshin haka ake kiransa wato alkunya ce ake masa wannan kirshin sun ce jama'a ake nufi Ya yace fahamaltu alai sai na fada masa bil anaza da wannan kasada da annabi ya bani an tuho fi aini na soke idanunsa fa mata da wannan sanda mutumin da yake da takobi yake da mashi yake da makami cikakke wannan zai gwada maka ba yawan makami ba ne irada ce kulubul himma ne irada ce idan za ka yi za ka yi da wannan ƙaramar sanda da annabi ya bashi da ita ya soke wannan arni ya ce haka na soke shi da wannan 'yan sanda ya mutu to kaji ala zubar ya ce bayan na doke shi da wannan sanda za laqad wada'tu rijli alayhi haka nan na ɗaura kafafuwa na kansa sun mata matsaitu. na fiska wa kana aljuhdu an nazatuha sai da na wahala kafin na iya cire sanduna na idan fa ta shigi ana gane wannan sai da na wahala wa kana sana tarafaha sai sai da wani bantale wani gefe na wannan sanda ya bantale ya riga ya shige cikin idanunsa na ainihin caka masa wannan sanda sai ta koma kamar wani ramzi kowa yana so ya taba sandan ne eh, saboda albarka wannan sanda na farko daga manzan Allah take fasa'alahu iyyaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ya dan bashi wannan sanda aro annabi ya bashi da kuma annabi yazo ya ara a hannun shi fa qadahu iyyaha ya dauka ya ba manzan Allah falamma qubida sallallahu alaihi wa sallama akhadha da annabi ya rasu ya zo ya ce sanda kaza sanda za ka wuce a damun da kayana ana gane waye kai ba kai da annabi ba ka abu ka kyale wani an gane a ce a damun da sanda ta aka koto sandar shi aka bashi sun matsalaba ha abubakar abubakar ma ya nema shi ma yana son a shi aro fa za ku iya ha ya ɗauka ya bashi abubakar da ya rike yan sanda falan ma ƙubida shi ma dai sai da ya rasu da abubakar ya aini koma ga Allah ta zaha zubairu ya sake koma ya karɓo sandashi yana nan ne da sandashi sun masalaha umar umar ya zo ya ainihin roƙi aro fa za ku iya ha shi ma ya ɗauka ya bashi haka ake ta yi falon ma ku da umara a kaza ha da umar ya rasu ya sake zuwa ya karɓa sandashi sun masalaha usmanu usmanu ma ya ce a bashi fa za ku iya ha ya ɗauka ya bashi falon ma ku tila a lokacin da aka kashe usmanu rufi'at ila ali aliyu sai aka ɗau sandan aka kai gidan aliyu ɗan abi ɗali fa ha abdullahi bin zubair fa kanat indahu hatta qutila bayan an kashe aliyu ya nemi sandarsa haka ke zauna da ita a hannunsa har dai Allah ya karbi rayuwarsa wa fi yawmil ahzab wannan hadisin dogo ne yana cikin bukari sun ciro kaɗan ne a ciki wa fi yawmil ahzab ranan fadan ahzab Allah da hunnabi sallallahu alaihi wa sallamatullahi wa salamuhu alaihi wisaman la masila lahu wannan Allah ya taimake shi annabi da kansa ya bashi wani lakabin da babu irinsa annabi da kansa ya bashi lakabin da babu a ranar fadin ahzab to kaji to kaji menene lakabin haifu qala lahu idaka abi wa ummi annabi ya ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka malamai suka ce ba wanda annabi ya taba gayawa haka sai azubai babu shi kuma muna gane wannan kai ne za ka yi aiki ka samu matsayi idan wannan addinin bai koma mana addinin aiki ba dai addinin karatu ne kadai ko addinin da'awa wannan ya faɗa wannan ya faɗa haka za mu tsaya fa wuri daya idan da za a ɗauko maka misali babu wani ɓangare guda ɗaya da za ka nuna face maƙiya Allah arna da munafukai sun sha gabanmu ka duba ka gani babu wani ɓangare da ba su sha gabanmu ba ko ina sun sha gabanmu me yasa saboda muna yi kamar ba da gaske muke yi muna yi kamar ba da gaske muke yi ba za ka gane al'umma suna da yawa a wannan duniya ba ko a wannan gari namu sai idan Allah ya sa ka yi idi a nan abuja eh ka yi idi nan abuja duk masallacin idi ba ka sani ka je ka gani mutane sun gama kwashe jiki sun tafi gida sai ka ga kamar babu wanda ya tafi kai kamar zuwa aka yi aka karo mutane ko ba haka ba amma fa za ka ga cewa filin idin kayan aiki cikakke ne da shi idan da za a nemi cewa a ɗauki darasin da aka karantar a wannan idin don ya kai zuwa ga sauran al'umma nawa za a biya a ɗauka ƙarshe sai ya gagari mutane ake ganin mun kai mu talatin mun kai mu hamsin amma abin da za a ɗauki darasi a yada ko don gaba ko don amfanin waɗanda ba sa wurin wallah za a ga ya gagari mu jama'a na gane wannan yadda muka zauna masallacin da muna karatu fata ta mun ba za mu wuce ɗari ba nake mu ɗauka mu ɗari gamu a masallacin nan amma kira a guda na karatun sai a samu sama da mutum dubu ɗari uku dubu ɗari biyar sun kalla kuma sun bi sun saurara shin wannan ya nuna suna wajen ana karatun da su idan ba a ɗauki karatun ba sun ma san an yi amfanin zai kai gare su idan zamani ya zo ku sa amfanin zamani ko ba ta ba yanzu ɗan karatun da ya rage bai kai kaso ɗaya bisa goma ba na shek abubakar mahamud gumi irin karantar wanda ya yi yanzu babu karatunsa ɗaya bisa goma wanda da za a samu waɗannan tasjilat za su warware matsaloli da yawa da suka dame mai ƙarshe ya yi karatun kuma ya bayani a kai da yawa yau ana cikin wasu matsaloli ya ɗauko wani kasar na shak jafar a saka sai ka ga kasan ɗin ga shi a lalata amma ana gane sautin kuma sai ya warware wata matsala da ta dame mu haka ne ko ba haka ba haka nan shek albani zaria da sauran malamai duru ma'ar zamani haiku dara wannan na ba mu misali ne kawai misali wasu wuraren idan na ga wani karatun da ya fita a masallacin nan ko a wani masallaci ka ga mutum dubu ɗari kaza akwai wanda nake dubawa kwanan nan kusan mutum dubu ɗari uku da wani abu ya ta sama ɗari uku da hamsin suka kalli kitsa a guda mutum dubu wannan ta hanyar mutum ɗaya ta hanyar mutum guda kuma ba shi kaɗai ba ne akwai ɗaruruwansa mun gane magana A ashe kenan wanda jarinsa ya shiga cikin yadda ake ɗaukar karatun da yadda ake sa data a yada shi wanda jarinsa ya shiga akwai asara gare shi ko wannan ya gagare mu wannan fa addinin ne an ƙi a taimake shi mu gaya wa kanmu gaskiya shin wai addini nan da gaske muke kuwa da gaske muke yi wanda yana gaya muku wannan dan da malaman addinin islama a ce mu za mu ciyar da su su karanta da mu da sun daɗe da mutuwa kun bayanci magana malamanmu na musulunci da mu za mu ciyar da su da arzikinmu su ko su zauna su karantar da mu da duk sun mutu gaba ɗaya Ya kabda sun mutu eh saboda wani malam mutumin da zai ga riga da aka ba malami ka riga ko ya ga mota da wani ya saya ya ce malami ya rika hawa yana zuwa wa'azi wallahi wani sai ya ji kamar ya mutu an fanta ai yau da za a ɗauko mota a ba limamin masallacin nan to an ba shi aiki zai ta sayan mai zai rika sabi ko kun ba shi kudin sabi kun ba shi kudin mai ana ganewa kun kashi kudin gyara kudin kaza za ka samu eh, menene source of income ɗin shi bai kai ya iya ɗaukar nauyin abin ba sai dai yi ta fama yi ta fama haka za a tafi amma a haka kuma wani yana jin haushinsa rigar da ya gani a wuyansa ta sadaka yana jin zafinsa sai da aka ce wannan shi zai ce da malami ai ga malam can na hango shi a kabari Allah ya sauwaƙe gyara zukatanmu da addinin musulunci addinin aiki ne aiki ake dagawa in mun shirya mu aiki mu yi Allah ya ba mu iko to wannan kenan ya tsaya yayi aiki tukuru har annabi ya bashi laqabi yace mishi sidaka abi wa ummi Ya qulu abdullahi ibn zubair yanzu da dan sanan zai ba mu labarin yadda aka yi ko kace ya abin ya faru yace kuntu indal ahzabi ana wa umaru ko ibn abi salama da ni da wani yaro matashi da ake ce ma Umar ibn Abi Salma na kasance a ranar fadar Ahzab ma'an nisa'i fi aqami Hassan ina tare da mata a nan ganuwa da ake ce ma ganuwar Hassan wa idza Zubairu ala farasihi sai ga mahaifina a Zubairu akan doki yastalifu ila bani Quraiza yana kutsawa cikin bani Quraiza marratan marrataini aw salat ya kutsa ya dawo ya ƙara kutsawa ya dawo falan ma raja'atu da na kawo ƙultu sai na ce ya abati ya kai babana ra'aituka tastaliku na ga ka kai ka komo menene labari ana ganewa idan ya yi abu yanzu kane yake tambayan uba me ya dalilin da ake yin kaza a sami ilimi na ga tana ta kutsawa ka kai ka komo cikin yahuda wannan fatsala ya ce ra'aita ni ya bunai dama ɗana ka ga duk abinda nake kana kallo na qultu na'am nace ai baba ina kallon ka kar ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu muna zaune ne sai na ji manzon Allah yana cewa man ya'tini man ya'ti bani quraizata fa ya'tini bi khabarihi bani quraiza sun tono manzon Allah sun taba annabi za a yi fada da su yanzu ana neman wanda zai je ya gano karfin su ya zo wa annabi labari ana ganewa ya fi tsalle kyan asiri ga irin wanda ake yi a tafi aljanna ba na tsiya ba irin wannan ake mai amfani leƙen asiri akwai wanda in ya hangi runduna to zai iya takamin cewa mutum ka ne saboda ƙwarewa akwai wanda in ya hangi gidaje zai iya cewa yawan mutanen da za a samu a gidajen nan ka ne a kaɓaciyarsu ka ne ƙarancinsu ka ne akwai masu irin wannan ilimin me suke ciki na tanadi zai iya fahimta wani abu annabi ya ce wa zai je banu ƙuraiza ya zo min da labarin su filla-filla san hanyar da za mu bi mu kau da su tun da ya zama dole a madina ba mu iya yin addini mu watsa da su akwai wanda in kuna zaune tare wallahi ba zai bari su addini ba sai ka sa kafa ta yi fashali da shi in ba haka ba kana duk a wuri daya aka suka takura wa manzan Allah ya faɗa su rusa su ƙulla da wancan su ƙara ƙullawa da wancan a matsayinsu na masu littafi masu annabi shi kuma a matsayinsa na annabi madadin su haɗa kai da shi sai su haɗa kai da arna 'yan bautar gunki saboda bala'in hasada saboda ƙiyayya da manzan Allah ya ce annabi ne ya buɗe wata ƙofa ya ce wa zai iya ɗaukan irin wannan hatsari ya shiga cikin banu ƙuraiza ya zo min da labari fantalattu ko da na ji wannan magana sai na gani na cancanci wannan lada sai ko na tafi falamma raja'atu jama'a ne ya sallallahu alaihi wasallama bawai. bayan ta dawo sai annabi ya tara mani iyayensa kuna ganewa annabi ya tara mani iyayensa bi ma'ana iyayensa guda biyu faƙale ce fi ka abi wa ummi iyaye na uwa da uba fansa ne gare ka ya kai zubairu wato ya kai ƙololuwa wajen farantawa annabi rai kuna ganewa annabi bai taba gaya kowa haka ba sai dai shi a ce fi ka abi wa ummi amma saboda zubairu ya kai ƙololuwa wajen faranta masa rai ya yi laifin asiri ya yi aikin da ya kamata ya zo da bayanin da ake nema wato wani lokaci ko na ji zafinmu sai in koma da in huci don tsakani ga Allah musuluncin nan da wuya mun fahimce shi shi tsakani ga Allah ke wannan kaga mutumin da ya kasa fahimtar musulunci da inda ya sa gaba so batun ka ce ya dawo ya yi musuluncin da ake so abu ne mai kama da wahala saboda an bi duk wata hanya da za a bi tabbatar ba mu fahimci musulunci ba menene abin sakon da ake so a fahimta yau ka zo ka tara mutane ka ce kwanan nan aka yi tafsirin ramadana eh da Allah zo ka min bayanin abu goma da ka fahimta inda ka je tafsiri wanda ya kokari ya kama fassara fassara ya ji amma bai fahimci komai ba banda fassara mai ka fahimta na akwai fassara daban akwai kuma mai ka fahimta daban da wannan magana ƙarshe mutum ya sa kawo masa fassarar ba ke eh, shi ai sauri ake yana ta fassara ayoyi ana wucewa in kuma ba a yi saurin bai ce ba a sauri ko ba haka muke ba malamin na har yanzu a aya da ke fa to bari ya dan matsa kai ka zo kai bayanin ayar ko ba haka ba tun da shi a aya da yake kai ka tafi goma don haka ya jama'a yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fidaka abi wa ummi tambaya shi ne. wato mutum da annabi ya taba gaya wa haka kila na ba mu wannan jarabawa eh kowa ya je nemo mana mutum da annabi ya taba ce ma fidaka abi wa ummi dawa dawa je a nemo mana waɗanda suke ba annabi sallallahu alaihi wasallama kariya to dai su ne suke samun irin wannan matsayi to kaji wa fi yawmil yarmuk fi khilafati abi bakr yanzu ga annabi ya kwanta ko anan fadan yarmuk a zamanin khalifancin abubakar Allah ya kara masa yadda qabala al-faris bala'an hasanan nan ne wannan soja ya gwada soja ne shi wannan barje a dan awwam ya gwada shi almajirin manzon Allah hatta kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama yaquluna lahu ala tashuddu fara shuddu ma'aka ya kai azubair ba za ka kai bara ba mu ma mu kai bara tare da kai ba za ka kai hari ba yanzu kowa ya sake mai fagen nashi ne in ya shiga a bishi in ya tsaya kowa ya tsaya eh ai shikenan ko wannan ai karatu ne in ya kai hari su bishi a kai hari in ya tsaya a tsaya ba za ka kai hari ba mu ma mu bi ka mu kai hari wannan shi ai ya isa shaida ko eh to kaji wa amala alaihim da aka nemi ya kai harin ko sai ya kai hari fa darabuhu darbatin ala atiki dan ne aka yi mishi manya-manyan sara guda biyu a kafadunsa huma darbatun duribaha yawm badr daga ciki akwai sara da aka sare shi ranan fadan badar da ya zo faɗan yarmu aka sake tsarin shi a wannan wurin sasan ya ke cewa tabo idan aka taɓa tabo akwai matsala ko musamman babban tabo wannan mugun ciwon da ya ji a faɗin gadar nan ma sai aka ƙara tsarin shi a kai sai aka buɗe ciwon ranar faɗan yarmu duka dai a ƙoƙarin kare manzon Allah قال ابنه hu'urwa dan sa fija ana cewa urwatu ibnu zubair ko dan sa yake cewa fa kuntu udkhilu asabi'i fi tilka tarabati al'abu wa ana sagiru saboda girman tabo ina saka hannuna cikin taban ina wasa da wannan taban da ke jikin babana ina garani malan taban da ya kai za a tura hannu a ciki ba karamin magana ake eh amma bai hana gobe in ya ji fada ya sauri ya shiga to kaji masu kara annabi sun wuce to kaji yanzu sai rakadi akwai rakadi wasu zaman su jikin annabi ba wani abu suke janyo masa ba face illa kai ka ce na annabi amma ba ruwansu da manzan Allah hakikatan ba ruwansu da manzan Allah ko me zai samu addininsa ba ruwansu wannan ya tabbata zahiri ga shi kada gani shakhsiyarsa idan aka taba darajarsa babu abin da ya dame da ba muna fahimta wannan kuma kamar yadda duk bayanai sun gabata ne kuma ka je ka nemo yanzu mun baka aiki ka nemo wanda mutum guda da ka sani babban mutum ɗan siyasa babban mutum jami'in gwamnati ko wani jagora wanda i fito ya yi magana don an taɓa darajar annabi idan ka san shi ka faɗo shi mutum ta ba fa wanda ya yi wani aiki ba wanda ya yi magana kawai magana magana kawai su malam idan malamai suna munafunci su ina ga wanda ba malami ba eh wai shi so yake ka a sashi cikin terrorist ai kana ciki baka sani ba ne ban fahimta ai in ar ne ne kana ciki bari ku je ku tara kafafan yada labari. dan abin da suka fito da shi kwanan nan cewa musulmi ne suka nemi wannan yarinya da lalata da suka neme ta da lalata yarinya ta ƙi bayan ta ƙi wannan lalata sai suka ce su mata sharri su kashe ta ƙungiya ƙungiyar ta ta fitar da wannan kariya ta kaga babu masu wariki ciki babu dattaku ko za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya akwai wanda bai ji wannan sautin ba eh ai kowa ya ji amma da yake ba su da kunya ka ji yadda Osi Banjo, ina faɗi ne ƙararrafa Osi Banjo ya nuna ɓacin shi a kashe Dabora. bora amma yanzu ga shi an kashe mutanenmu kuma kisa na zalunci ita da bora ta yi laifi ne ai ko ba haka ba hatta cikin kirista kamar da Allah ya ce akwai masu adalci akwai waɗanda suka ce ba ta kyauta ba kuma maganar da ce bata daidai ba ba ce ladabi ba daga cikin kirista amma osibanjo da ire-irensa suka da ƙungiyar kan suka yi ƙememe da idanu suka yi Allah wadare da wanda suka kashe ta ba su yi Allah wadare da abin da ta aikata ba wato matsayar osibanjo da ire-irensa suna Allah wadare da kashe ta amma kuma Allah wadare da zagin annabi kaga mu ma dole ne Allah wadare da wasu banzu Allah ya wadare da kan jama'a mu akan annabi fa ba ma wa kowa kuma a haka muke iyaka inda za a samu kololuwa karkashin kafa kuma ka zo ka tadda mu muna jiran ka iyaka kenan yanzu kashi an kashe yara kanana an zubar da jinin su akan titi ba wanda bai gani ba mace mai ciki da yara kanana me osiban je faɗa eh me ƙungiyar ta faɗa duk sauran munafukan malamai me waye fito ya wata magana wai malamin addini yace ai ba za a ɗau doka a hannu ba sai hukuma wata hukuma kake magana nawa aka yi duk wanda aka kai wa hukuma ba abin da yake cin mutuncin annabi ba za mu da shi ba kawai misalin da muke badawa sai matsayi kake nema a Najeriya daga matsayin shugaba Buhari sai matsayin wa sai matsayin Osibanjo wannan bai hana Osibanjo ya zo ya kare dan addinin sa bai kare addinin sa kuma yayi daidai bai kare addinin sa shi ma wancan ya kare nashi mana shi ma ya kare addinin sa mana eh, ko ba haka ba idan ka fito ka kara addinin ka ni ma an kara nawa a shi wannan yana masa kara yana jin kunyar kara annabi shi ko baya jin kunyar kara wannan yarinya inda za ku gane cewa muna da matsala kenan sannan malamai duk wanda yake shawai in an ka aka aji a kai hukuma da yanzu yarinyar tana cikin jirgin sama ko ko an kai ta ingila gata za a yi mata duk wanda ya zagi annabi sai an mai gata kuma ku je ku bibiya ku gani don haka ga mutanenmu nan yanzu muna sa idanu ne mun saka idanu muna saurare a cikin ɗayan takararmu gaba ɗaya na musulmi ba mutum ɗaya da ya fito ya ce kisan can da aka yi a ƙasashen inyamurai ba kyauta ba har yanzu ne ban ji mutum ɗaya ba ko sauti ko rubutu ba mutum ɗaya kamar ba a yi komi ba sannan babu wata jarida in ban da daily source da ta buga wannan labarin A rara, ita ko daily source za masu yan arewaci a samu wani gidan talabishin da ya wannan bayanin ba su sahara reporters duk ba su gani yana ganewa ai idan kai har yanzu baka fahimci ana yakar annabi bane da addininsa ana yakar musulmi da su to lalle har yanzu baka san ciwon kansa ba don haka maganar da muke yi al'ummar mu ta kai sai mun musu baro baro kuma gara da Allah ya sa akai wannan walƙiya kuma na ji daɗin abin da shi musu ban je yi wannan abu kuma yana takarar fashi ma kuma yana so mu zaɓe shi ce bai ji daɗi ba kuma abu ne babarik wane ne ya dai kawo wani turanci sai ya buga bai ji daɗin abin da ake ba kare na kashe wannan amma zagin annabi ba matsalar shi wani ba ta shafi shi ba to muna jiran kowa mu ji abin da zai faɗa muna sauraron shi me za ka faɗi akan wannan kisan da aka yi kuma wannan matar da aka kashe mai ta yi ne ta yi wa zai faɗa mana abin da ta yi wanda aka faɗi laifinta duk yadda kake tsammanin abin da ya wuce haka kuma in dai najeriya ne duk wanda aka kashe baban shi da ya haƙuri kawai sai ranar lahira ba abin da za a yi tun da suka an kama janar na soja wanda yake janar na soja an kashe ba abin da aka yi kwana-kwanan nan sojoji biyu yanka su aka yi ko har an waye gari yar uwar sojan ta fito tana kokawa har yanzu gidan soja ba su je sun ce musu ashe abin da ya faru da ku kenan ba Allah ya sauke ku wanda fa yake musu aiki kenan yana tare da su ka wannan masifa ta wuce da kake tsammani kuma tsakani ga Allah to mutane sai sun tashi za su kare kansu tsakani ga Allah gwamnati ba za ta kare mutane mun faɗi wannan miraran wata kirarar wanda ya ji haushinmu ya ji haushinmu ko amma kuma daga baya ya ga abin da muka faɗi cewa ba za a kare al'umma ba kuma ba da gaske ake yi ba jinin mutane baya da daraja Allah ya ba mafita haka za kana al-farisul mashhuru yuqatilu bi qitalil uluf wal mi'at ko wannan barde haka ya ci gaba da yin yaƙi yana yaƙi a madadin dubban mayaƙa da ɗaruruwan mayaƙa bi ma'ana in ya ji in ya shiga su shiga in ya fita su fita to kaji wala kada ahabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam hubban jamma annabi ya kaunaci zubairu kauna mai girman gaske hatta qala da annabi yace inna li kulli nabiyyin hawari kowane annabi yana da mataimakinsa yana da irin mai taimaka mashi dogarin shi wa hawariya a zubair biko mai taimaka man shine zubairu wahaza sharafun ma wannan girma ne ba wani girma bayan sa wa kada sallallahu alaihi annabi ya masa bushara da aljanna fa kale ce wa zubairu fil wa kama ahabbahu alaihi salatu kamar yadda annabi ya kaunace shi ahabbahu khulafa'uhu kalifofin annabi sun kaunace shi fa hadha abubakar radiyallahu anhu kai ga abubakar ma zawwajahu ibnatihi asma abubakar ya auren masa da yasu asma kenan azubairu sirikin wane ne sirikin abubakar shi ya aure asma bintu abubakar radiyallahu anha wa hadha umar ko ga umar Allah ya kara masa yadda ya ja'aluhu mustasharan lahu fi hayatihi shine babban mai ba da shawara duk wanda ya gwamnati ya kewaye kansa da makaryata da maha'inta to za su yi ta ha'inci da sunansa kuma ranar lahira shi Allah zai tambaya idan aka je lahira kai ka kare shi bari a je lahira in wasa ake a can za ka sani don aka in za ka kewaye kanka ka kewaye kanka da mutanen kirki duk wanda rashin daidai din ya bayyana ka kau da shi ka nemo wani ko ba haka ba ya tabbata maha'inci canja shi nemo wani Allah gyara mu umar ɗan katsabi ya sanya zubairu a matsayin mai bada shawara eh wa ahadun eh, wa hada man ikhtarahum lil khilafati ba'da mautihi yana cikin mutanen da Umar ya zaba su maye shi bayan ya rasu Umar ya yarda Zubairu ya gaje shi ka ku san magana ba karama bace yana cikin waɗanda Umar ya kawo sunan su wa hadha Uthman radiyallahu anhu to sai ga zamanin Usman Allah ya kara masa yadda usiba bi ru'atin shadidin wato ya samu habo mai tsanani hatta habasahu anil hajji wannan shekara ko hajji bai je ba ya samu rashin lafiya ya sai samun jini na zo masa in samu zuwa yake hajji ba wa ya yi wasiya kala rajulun min quraish sai ga wani mutum daga cikin mutanen makka quraishawa faqale ce istisli muna ganin kamar ciwon nan ba zai mutu ba ya kai sarkin musulmi ka samu wanda za ka ɗora mana bayan ka ya kai usman Ƙala ya ce wa ƙaluhu mutane sun ba da shawaran wanda za a sa Ƙala na ya ce eh kala ya ce wa man kala wa aka ba da shawara fasakata mutumin ya shiru bai kawo suna ba ana ganewa mutane da sun ce ka sa wani amma suna da wanda su suke so amma kai ka faɗi wanda kake so wanda zai ɗora bayan ka fada kala alaihi rajulun akar wani mutum ya sake shigowa ya duba usman ko yuqalu innahu al ana cewa shine al-harith fa kala yace istakhli ya kai usman ka samu wanda zaka shugabantar a bayan ka ka ɗora wani fakala usmanu usman ya ce wa qalu kuma sun faɗi wanda suke ba da shawara ƙwale ya ce na'am an faɗi ƙwale ya ce man huwa wane ne ƙwale ya ce fasa shi ma ya yi shiru bai iya faɗi ba muna ganewa ai don akwai wato ka zo ka ce wane ake so to akwai akwai akwai magana kala usman sai usman ya ce allahum ƙalu a kai dai ko mutane sun zaɓi zubairu ne aka son mu ala na ce tabbas kuwa kai tunani haka mutane kansu sun ga cewa zubairu ya fi dacewa ya ce amma wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina ke hannunsa innahu la khairuhum ma alimtu iya sani na babu wanda yafi asubairu dacewa ya mai kujiran manzon Allah rantsuwa Usman ya ce ya rantse da Allah ba wanda yafi asubairu dacewa kako ga jillalin wada shi ya san kudin jariri ko baka gane ba dillalin wada shi ya san kudin jariri shi da yake zamanin ya san waye zubairu mu nan ba za mu fahimci komai ba duk wanda ka je yana magana ba abin da zai fahimta saboda ya san waye zubairu ba illa a tarihi amma shi ya san zubairu yayi mu'amala da shi to kaga shine aula ya faɗe shi yace ya rantse da Allah ba mutumin da ya kai a zubairu dacewa ya gaji kujeransa babu shi wa in kana la ahabbuhum la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da dai cewa shine wanda yana daga cikin wanda annabi ya fi so fantakala zubairu ila jiwari rabbih liyalqa ibna ammatihi sallallahu alaihi wasallam dai zubairu ya koma ga Allah dan ya hadu da dan gaggonsa domin annabi dan gaggonsa ana ganewa ko sallallahu alaihi wasallam jama'a nan ne karshen tarihin azubairu idan Allah ta'ala ya kai mu rana ita yau za mu tashi abdurrahman ibnu au insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh